السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين بيار قوات الربيع الأول hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam 1438 yayin da daidai da 24 ga watan 12 shekara 2012 Allah ya kawo mu a wannan gari na Gumel a cikin jihar jigawa a kuma arewacin najeriya a wannan ƙasa tamu najeriya allah ya zauna mana da ita lafiya a kuma wannan yanki na afirka inda bakakin fata suka fi yawa a duniya a kuma wannan duniya ta allah subhanahu wa ta'ala kafin ya rubuce ta kowa da kowa ya tashi allah ya kawo mu munasabar wannan taruwa a cikin wannan dare akwai ɗan uwa da ake tare da shi alhaji bashir ya lallaba ya yi sandu ya yi kwantar bauna kafin a ankara ya yi gaba da malama nabila yanzu an gama walbauru da gaggauta fararin farilla ne idan ta zo za a ci gaba da waddalku da cuccuɗaya wannan aure muna roƙon Allah Allah ya sa masa albarka Allah ya sa a ci gara da aka yi Allah ya azurta shi da hanyoyi na halar da zai ci gaba da ɗaukar nauyin iyalan nan nasa wanda ba su da shi suke zazzara ido a cikin sanyin nan muna roƙon Allah ya sa musu mafita domin zama ba mata bala'i wato shi ta zuru ala wazanin mazuru ke da tunda muna da wazani a sarfu to shi ta zuru wazanin da za ka ɗora shi ala wazanin mazuru ke da aljanna din ni'imarta da abinda Allah madaukakin sarki ya tanada a cikin ta a hadisi annabi ya faɗa ya ce inna allaha khalaqa jannata adli Allah shi ya halicci aljanna zama sai ya ce wa banaha biyadihi Allah shi ya gina aljanna da hannunsa annabi ya ce labinatan min fidda bulan da aka gina aljanna da shi bulo ne na zinari da azurfa Waje وجعل ملاطها المسك idan aka ɗauko bulan zinari ko bulan azurfa abinda ake sawa a matsayin siminti don ya riƙe wannan bulan shine almiski sannan turbayin gidan aljanna zafaran ne sannan kananan tsakoyin da aka zo aka zuba a cikin ta diamond ne inji annabi Muhammad amma aljannan nan don ka gane cewa ɗan adam in dai namiji ne ya kai wani mataki yana buƙatar mace da an rasa kuma akwai matsala sai da Allah kuɗin sarki ya cewa annabi Adamu wa ya Adamu an anta wa dukkan janna wa ya Adamu uskun anta dukkan janna ta wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba Kwala takarar rabi, bihi sha da roƙe fa takuna min auri ma. Allah ya ce "Waya Adamu su kuncanta wa zautukar Janna? Iyakai Adamu, ka zauna da kai da matarka a cikin gidan aljanna. Idan aljanna inda ya fi ko'ina, amma annabi Adamu yana buƙatar matar da zai zauna a cikinta. ya za a yi gidan duniya ma da yake wani lokaci ana samun ta da kura da ta da hayaniya mutum bai da mata ya zauna kuma cikin kwanciyar hankali shi yasa duk wanda yake yana da mata zaka ganshi na tsatsana tsatsi kamili kamili ya san ya kamata amma duk wanda ya rasa mata sai ka ganshi wani sakara sakare wani dole dole wani kidahu mu kidahu idan wato ta ga mutane sun taru a shago wajen su takwas ana kwana a ɗaki ɗaya an yi kai da ƙafa wani ya ɗibo wandansa ya cusa wasu wandanan a ciki ya yi fulo to bilala zai mara mata ne ba yadda za a yi mai mata ya irin wannan rayuwar in ka ga mutum da azumi ya zo yana bin layin kosai suna ture-ture da yara mai kosai na tsaya don Allah yara sun riga ka billahi da zai mara mata ne shi yasa ake cewa gayu a san ku amma kar a san gurin kwance ku wani za ka ga yana yawo da jaka a bayansa to wannan jakar kwali ne wanda zai kwanta da shi da daddare saboda tsabar bala'i akwai wanda za ka ga ga inda yake kwanciya kaza na yin kwai a kusa da gurin wani kaga galan ɗin da yake wanka da shi ya zama kore ya zama yalo saboda tsabar bala'i na rashin mata kai idan fa rashin aure ta zuranci ta zuranci billahi zai mutum dabba yake koma a yanzu an rama gashi idan yanzu yana gida bayan sai yana mai ƙaƙi sai ya cire rigar sai ce matarsa ta zo same shi kuma mara mata yanzu akuya idan bayan tana mata tsakiya take ba bango take bi ba daga tana kitikir kitikir kitikir to haka wanda yake mara mata ne shi ma in bayan sai yana ƙaƙari sai dai gaya ya koma ya rabu bango yana kitikir kitikir saboda rashin mata to shi yasa lalle ya kamata a kafa kwamitoci masu ƙarfi wanda za su taimaka wajen aurar da samari da 'yan mata don a rage fasadi cikin al'umma duk lokacin da farashin zane sama to dama farashin aure ne ya ƙasa in farashin aure ƙasa farashin zane zai sama don haka ya zama wajibi wannan matsala a lura da ita a kula da ita aure yana da matakar muhimmanci ta yadda Allah subhanahu ta'ala ya saukar da ayoyi da yawa a ƙur'ani su magana akan shi Annabi Nuhu yana da mata Annabi Ibrahim yana da mata Musa yana da mata wane ne yana da mata da aka ga za a yi ta lissafi Allah kawai ya dunkule ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa rasulin وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله الله يقول لكل أجل Allah ya الكتاب الله min ولقد أرسلنا رسلا من قبلك من kafin kai. kai, كافن كي وجعلنا لهم أزواجا وذرية sanya سنة وإن annabawan suna da ainihin wato mata sannan suna da zuriya malaman musulunci sun lura da wannan matsalar babu wani littafi da za ka ɗauka daga cikin littattafan hadisi tun daga kan umdatul ahkam bulugul maram Riyadu salihina bukhari muslim tirmizi nisa'i ibnu maja abu dawuda wadda ta imam maliku sunanun nasa'i sunanul baihaqi baka samu ana tattauna matsalan aure ba saboda muhimmancinsa dan haka ya zama wajibi duk wanda mamarsa ta tsare masa mutunci ta kawo shi duniya ta hanyar aure to shi kuma ya ji tsoron Allah ya tsara mutuncin wani karya ya kawo wani duniya ta hanyar da ba ta aure ba saboda hanyar aure a fili take ɗaya kuma hanyar ita ma a fili take yanzu idan aka yi taron auren nan aka watsi saboda an biyo hanya mai kyau matan nan da aka tara aka ɗaura aure inda za ta ɗauki ciki za su iya jerawa da mijin ana tafiya a hanya za a tafi asibiti wataƙila ma a karo da baban a hanya ina za ka je ne ce wala wance ce take da juna biyu za mu je asibiti ita tana son cikin shi yana so babanta yana so mamanta na so ranar da ta haihu ba shi ba abokin shi sai ka ya zo yana ba da labari cewa an mana haihuwa saboda ta hanyar aure ne amma ana yin kuskure wani yama mai yarka ya ɗinke ta ta gani ita ba za ta yadda su jira da shi ba za a tafi asibiti sannan shi wanda ya cikin besu ita da aka yi ma ba ta so kuma ba baban da wani zai mamaye ishi ya ɗinke ce yi mata ciki ta hanyar da bai dace ba ran da ta haihu ya zo masallaci ya ce to alaga tamalan akwai mushkila ya ce mai mushkilar wani ya mai yariya ta ya mata ciki ta haihu don haka ina sanar da kai ka sanar da mutane akwai suna da walima akwai wanda zai iya haka shi kan shi yaron da ya zo duniya ta wannan hanyar baya son wannan hanyar duk wanda aka kawo shi duniya ta wannan hanyar, an saka shi cikin jarabawa saboda hanya ce wacce take ainihin wato mummuna da haka ya zama wajibi mutane su kyautata abin da yake alaƙa ce ta ainihin wato aure to kamar yadda nake ganin alama cewa akwai sanyi-sanyi kuma ga dare yana ja amma akwai abubuwan da ya kamata a ce tun da munasaba ce ta aure an faɗe su wanda suke da alaƙa da auren da yawa daga cikin mutane yanzu suna yin aure ba tare da sanin abin da ke kansu na auren ba kafin su je su yi wa auren ban sani ba a nan garin a wasu gurare za ka ji mata na kuka cewa ana yawan tara su a faɗa musu cewa ga haƙƙin da ke kansu na mazansu amma ba su ji ana yawan tara maza ba a faɗa musu ga haƙƙin da ke kansu na matansu da haka wajibi ne ya ga malamai masu karantarwa a ko'ina yadda suke yawan yi wa mata wa'azi a islamiyya cewa su wa madansu biyayya ga haƙƙin da ke kansu da su ma madan yanzu wajibi ne a kansu a yi musu wa'azi a dinga faɗa musu cewa ga abin da ke kansu na haƙƙin ainihin wato matansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya je garin Madina ya kulla abokantaka tsakanin abu darda da salman al-farisi salmanul farisi wata rana ya tashi ya tafi ya je gidan abu darda sai ya gan shi kaza-kaza ba wani ya ga matar kai kaza-kaza ba kwalliya ba komai al farisi ya ce ma mata abu darda ya aka yi na ganki haka sai ta ce maka ai dan uwanka bai da bukatar duniya ta yadda mata shi ma bai da lokacinta mutum ne da an yi sallar isha'i zai fara sallar nafila ba zai tsaya ba sai asuba gari na wayewa kuma zai tashi da azumi kuma kullum haka yake dan Allah wani lokaci yake da shi na yarinyar da ya dauko Salman al-Farisi Abu Darda ya sa akai abinci yace to ba zan ci abincin nan ba ya sa shi ya karya azumin suka ci abinci shikenan yace yau gidan nan nan kwana sai na ga me zai faru bayan sallar isha'i kawai sai ga abin da za ya miƙe zai fara sallah sai janyo shi ya ce zauna kwanta lokacin sallah bai ba can zuwa an jima kamar karfe sha biyu na dare abu darda ya sake miƙewa salman al-farisi ya kuma janyo shi ya ce kwanta lokacin sallah bai ba can zuwa an jima ya ƙara miƙewa ya sake janyo shi ya ce kwanta lokacin sallah bai ba sai da ya bari sulusul akhiri min al-layl obasiri na dare ya tafi sannan ya ce masa ya tashi shi sallah wannan abun da Salman al siye ya ma Abu Darda bai ji dadi ba yana ganin ya saba da ibada ya zai zo ya takura mai ya hana shi sakewa ya sa shi ya kare azumi da rana yanzu ya hana shi yin sallah da daddare shikenan me zai faru sai ya tashi kafin ya taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Salman al-Farisi ya ce masa inna li rabbika alayka haqqan ubangijin da ya halice ka yana da haƙƙi a kanka ya ce masa wali nafsika alayka haqqan ranka tana da haƙƙi a kanka sai ya ce wali ahalika alayka iyalinka da kaje ka ɗauko 'yan mutane wani ba ma da danginsu ba ko garinsu wani ƙasarsu zai rabo da wata mace ya kawo ta garinsu inda ta zo ba ta san kowa ba ba ta da kowa sai Allah sai shi cikin yawon da na yi kwanan nan tun da na yau kwana na goma sha uku ba na kaduna akwai inda na je wata ta rubuto tambaya cewa mijin da take aura yana faɗa mata maganganu ya ce mata fasika mazinaciya wace ce wace ce na ce to ya ji tsoron Allah ya bari ba mamaki mamar sananan idan Allah ya tashi jarrabarsa ba mamaki da ran shi idan Allah ya tashi jarraba shi in baban sananan Allah zai iya jarraba shi baban ya rasu wani zai auri mamashi na ce ba za ka gane abin bai da kyau ba sai ran da wani ya auri mamakka a gabanka yana ce mata mazinaciya fasika lokacin za ka gane abin yana da zafi don haka sai ya ce masa iyalinka suna da haƙƙi a kanta da aka fa'a a ɗi kullazi haƙƙin haƙƙahu duk mai haƙƙi ka ba shi haƙƙin shi da gari ya waye abu darda ya taho wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi labarin abin da ya faru sai abu darda annabi ya ce masa sadaka salmanu abin da salmanu ya faɗa maka yayi gaskiya dan haka yayin da kake namiji za ka je ka ɗauko 'yan mutane ka auro ta ka kawo ta a ka ta zauna wallahi tana da haƙƙi a ka kuma duk wani mutum da ‘yar wani ta zo ta zauna ƙarƙashin shi ya musguna mata ya gallaza mata ya takura mata wallahi idan aka je lahira Allah ba zai kyale shi ya wuce kaɗai ba ya ci bulis Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana ياتي رفيع الدرجات ذي العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينظر رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده إيه. لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب الله تعالى يترفع رفيع الدرجات mai daraja ta ƙololuwa wacce ta kai ƙarshe shi ne zul'arshi ma'abucin al'arshi shi ne Allah subhanahu kuwa ta'ala sai ya ce yulƙin ruha Allah shi yake saukar da rai shi ne wahayi alaman ya sha'u a kan wanda ya ga dama min ibadihi daga cikin bayansa me yasa yake saukar da wahayi akan wanda ya ga dama daga cikin bayansa annabawa sai ya ce liyun yau matala don yawa mutane gargaɗi da kashedi da jan kunne da ahir da kowa ya shiga taitayin shi cewa akwai ranar da mutum zai haɗu da Allah ko yana so ko bai so ko ka shirya ko baka shirya ba Allah ka ji malam Aliyu na manyi da yake cewa 'yan uwa kuma bar sakewa dubi girman annabawa an kira su zuwa kushewa wanda wai shi dandadewa. dadewa ga zato ba za shi lahira ba ya ce ya makai mugun hasara ya bi mummunar dabara ya ɓace da rashin basira sai shi zo da dubin lalura ya faɗa ba za su karɓuwa ba ya ce saboda akwai mai cike masa hanzarinsa ya ce ta katse tsararrakinsa jinjiri a cikin wasu an kira tilas ya amsa ya ce wasu ko da ƙuruciyarsu wasu ko a kira wasu tun tana tsin ma ta bar su wasu ko naƙuda ta kai su awa ba su zauna duniya ba ya ce tun kana yaro a tsumma ake faɗar mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma har rashin ka amma amma baka shaida ta kana zuwa ba ya ce ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawakai ga dubun matsara a ɗaki ya ce inda ma ta fi ƙara auki ba ta barfan ko mara kogo ba ba abin da ya dame ta ya ce ta fi komai tsoratarwa in ta zo ba tsayawa ko da ƙoshi ko da yunwa ɗalibi ko mai sanarwa ba a san ɗai wanda ya rage ba ka tashi di yadda ka ga dama akwai ran da za ka mutu za a ji a saka ka a akwai liyun da da yawon tala yawon hun rizun ranar da za a fito fili a tsaya gaban allah ba shan kunu ba barazana ba dangi ba nasaba ba alfarma rana sai dai gaskiya da gaskiya in ji ba haushi malam ya sai malam Ba ka tsirara ba wani maganar zara ido duk maganar zara ido ba ka yi ta a duniya ba ka dai can maga wanda za ka zara ido a can yau mahun bari da la ya fa alallahi min hushe ba wanda zai iya koyi ma Allah wani abu duk gashi an taro Allah zai tambaya zai ce limanin mulkul yau ma. wa yake da mallakar wani abu komai ƙanƙanta sa a yau kana gurin ina gurin duk muna gurin ba wanda ya isa ya bude baki ya magana sai Allah ne zai ba kanshi amsa ya ce lillahi alwahid alqahar dan haka Allah zai ce to al yawma yau din nan fa da kuke gani tujza kullu nafsin bima kasabat yau ne za mu saka ma kowace rai da abin da ce na aiki la zulmal yawma babu zalunci a yau kenan la zulmal yawma mata idan ta zalunci miji ko miji ya zalunci mata aka tafi lahira Allah ya ce la zulma yawma kuma annabi ya faɗa kuma ya rantse da Allah as-sadiqul masduq yace wallahi la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyama annabi yace na rantse da Allah sai an maida haƙoƙi zuwa ga masu sura na al-qiyama yace akuya da ta amfani da ƙahonta a nan duniya ta tunkuri mara ƙaho idan aka je lahira annabi ya ce wallahi sai an sa wa mara ƙahon a duniya ta rama tunkurin da aka yi mata a gaban Allah saboda rana ce da Allah maɗaukakin sarki ya ce la zulmal yauma ba zalunci a yau da haka kar mutum ya ga yana namiji Allah ya ba shi seniority akan matar shi an yadda ma kana namiji ka ɗauko mata hudu ka zauna su zauna ƙarƙashinka ka ɗauka duk abin da yi in aka tafi lahira ka ci bulis ina ai akwai lazulmal yauma ranar da za ta zo ba zalunci in ji Allah maɗaukakin sarki wata ayan a suratul hajj Allah ya wa nadul mawazin al qist al yawm al qiyamah fala tuzlamu nafsun wa nadul mawazin al qist al yawm al qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha Mhm. wa kafa bina hasibi Allah ya ce wa nad'u al-mawadin al-qist al-yawm al-qiyamah wallahi sai mun ajiye ma'auni na adalci ranar al-qiyama Allah ya ce fala tuzlamu nafsun shay'a babu wata rai da za mu zalunce ta wani abu kenan idan namiji ne ya zalunci mace Allah ya ce fala tuzlamu nafsun a babu wata rai da za mu tauye mata wani abu yace wa in takum misqala habatin min khardalin ko da misalin ƙwayar komayya ne ya faru na zalunci a nan duniya Allah ya ce a na biha wallahi sai mun zo da abin a filin alkiyama kuma wakafa bina hasimi mun isa ma zamanto masu hisabi a kai shi in ji Allah subhanahu wa ta'ala da haka kuma na sha faɗa a munasabobi daban na ce mutum mai hankali shine wanda yake yadda gara a je gaban Allah yana neman haƙƙin shi a gurin wani da aje gaban Allah wani yana neman haƙƙin shi a gurin shi dan Allah da a tashi alkiyama wani ya ci kwalar ka kullun tuma an tafi gaban Allah yana neman haƙƙin ka a gurin shi da kai ka shaƙe wani kana neman haƙƙin ka wanne ba maka sauki wanne ya fi sauki a shaƙe ka kana nema ko kaga zarar kai ka shaƙe mutum kana neman ka a gaban Allah ya fi sauƙi da wani ya shaƙe ka yana neman shi a gaban Allah kuma rana ce da Allah ya ce la zulmal yawma wa in takum mithqala habatin min khardalin atayna biha Allah ya ce sai mun zo da ita kuma mun isa mu to masu hisabi akan ta a ƙarƙashin wannan matsaloli suna faruwa na aure a yanzu masu tarin kirin yawa wallahi idan ka ji wata kwakyari yadda ake yanzu a harkar aure to ba iri na bai da nake ɗalibin karatu yana buƙatar su maliku da shafi'i da abu hanifa da ahmadu dan hanbali su dawo duniya su batawa ne saboda kwakyariya ake bugawa a harkar aure fiye da yadda ba ka zai to shi yasa duk da dare ya ja saboda yanayi na lokaci akwai wasu haƙoƙi da duk wanda ya je ya ɗauko ‘yar mutane ya sani wa'yannan haƙoƙin suna kan shi kuma akwai randa zai tsaya gaban Allah sai Allah ya tambaye shi wa zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma kun min ahadin babu wani daga cikin mutanen duniya ko shi waye illa kallin rabbuhu da sannan Allah sai ya tsayar da shi ya yi magana da shi kuma annabi ya ce laisa bai wa hutun Jumanu. tsakanin kai da Allah ba wanda zai nemo maka wanda zai maka translation wai Allah yana tambaye kawai baka gane me ake faɗa ba a nemo wani ya fassara maka wai da Allah me yake nufi ina ana maka tambaya zaka ji ka gane kuma matsalar shine amsa ake so sai ka bayar ban baka yi saka tashi ba zaka bada amsa ba shi yasa Fudail bin Iyad sun haɗu da wani mutum da suka haɗu da shi yace shekarar ka nawa yanzu a duniya sai mutumin ya ce shekara ta 60 sai ya ce to in ko ka shekara 60 alama ne ka kusa za ka bar duniya za ka koma zuwa ga Allah sai mutumin ya fashe da kuka ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Fudail bin Iyad ya ce masa a ta ta'arifu ma'anaha wannan kalmar da kake faɗa ka san ma'anarta kuwa Ya ce na'am a an anni lillahi abdun wa an anni ilaihi raji'un ya ce na san ni bawa ne na Allah kuma zan koma gurin Allah sai ku dai libini an ya ce masa ya akhi ya kai dan uwana man arafa annahu lillahi abdu duk wanda ya san cewa shi bawa ne na Allah da gaske kuma wa annahu ilayhi raji'un ya san akwai ranar da za ta zo zai koma gaban Allah ya to ya sani in ya tsaya in ya koma gaban Allah akwai ran da Allah ya tsayar da shi duk kuma wanda ya san akwai ranar da za ta zo ya tsaya a gaban Allah to faliya alam annahu mas'ulin ya sani in ya tsaya a gaban Allah sai ya masa tambaya duk kuma ran da ka tsaya a gaban Allah ya yi maka tambaya ko kai dan wace mata ne ko wace ce babar ka ta haife ka in Allah ya tambaye ka wallahi baka isa ba sai ka bashi amsa yace to duk wanda ya san cewa akwai ran da za ta zo a mai tambaya to dole ya tanadin amsan kafin ranar da za a yi masa tambaya wannan yana daga ciki a nan ƙasar yanzu an ɗauki harkar aure iskoman duk wanda ya taso ya ɗan tasa da ya samu kuɗinsa ba tare da sanin ƙa'idojin auren ba da abin da auren ya kunsa ko sai zai aure sai a zo a yi tabbaga shirme da kwakiyariya yanzu ƙasashen da aka ci gaba idan mutum zai yi aure ɓangaren mace da namiji sai an ɗauki mutum an ji an masa koyaushe wani semina haka wata biyu ko wata uku don zai ɗauko wani nauyi ya ɗora makan shi matan ma haka ake musu a je a kai yarinya a mata workshop a tura ta ta je wata semina wata biyu ko wata uku saboda za ta aure sai ka ga yarinya ita kaɗai an koya mata magana murya kala goma ka zo gidan in tana magana ita kaɗai sai ka ɗauka mata hudu ne a gidan saboda ta iya izahari da idgami da ikfa'i da ikilabi amma ba na karatu wani magana abinci a koya mata kala daban-daban yanzu kun san yanzu a nan kasar ana aure da 'yan mata banda indomi ba su iya dafa komai ba duk duniya wani sakare ne bai iya dafa indomi ba sai auren da yarinya magana kuma wannan ba a magana kaga an aurar da yarinya tana labto magana yadda ka san an haife ta a garin ka ba ka ba duk abin da ya fito bakin ka labtowa za ta wala ta kafu uku ba ba ta jin tsoron mai zai biyo ba haka ake shi yasa wallahi yanzu idan na je gurin mutum ina gane gidansa akwai lafiya gidan ko babu da ka tura yaro kace da Allah ya yi mun sallama da wani kaga ya riga yaran fitowa to dama addu'ar annaba yake akan sarati rabbi sallim sallim Allah ka kubutar da ni fito daga gidan nan Allah ka kubutar da ni amma an ka tura ka ga minti biyar bakwai ka sake turawa da Allah ku je ku faɗa mai ina jiran sa to gidan ba matsala to shi yasa idan aka koya ma maza ta janibin su abin da ya kamata a koya musu mata aka koya musu abinda da ya kamata a koya musu sai ka ga an ɗauki lokaci mai tsawo matsaloli ba sa faruwa ta ɓangaren waɗannan matsalolin da suke faruwa a ɓangaren ainihin wato aure amma mutum ne dama ya ce kawai abin da yake birge shi ba abin da yake da bukata dangane da mace kawai sha'awar kwanciya kawai yake bukata da shi yasa daga lokacin da za ka yi aure idan baka gina auren cewa za ka yi dan Allah bane dan ka bauta ma Allah da auren to sai ka samu matsala wani ya zo ya sambe da kumanul hakim ya ce masa ina so zan yi aure amma ga shi aure akwai matsaloli matar ma wata ranka da sai da ya gama sai ya ce masa ayyul ne fa'alta nadimta kowanne daga ciki yace in kai aure za ka yi nadama amma ba kai sai yi nadama sai ya tsaya yana ta mamaki to me ke ne yace da aure ibada ne akwai lokacin da zaka fuskanci wasu matsaloli za ka yi da na sanin me yasa kai ya ce idan kuma ba kai ba kana nan za ka ga wani ya aure ya haƙura da waɗannan matsalolin ya haifi yara ya musu tarbiyya sun taso sun girma lokacin da ya kai wani mataki ko tari sai yaran su zagaye sai sun ji dalilin tare to a lokacin kuma za ka yi nama da ka sani ka aure ya ce sai ka zaɓa da waccan da wannan wanda ya fi maka sauki wannan yana daga ainihin wato ciki na matsalolin da yake ainihin wato faruwa da haka a gurguje saboda yanayi na lokaci da dare ya kuma ja ga kuma sanyi-sanyi ana yi za mu faɗi haƙoƙi wanda suke kan namiji yayin da ya auro 'yar mutane akwai haƙƙi na farko kafin aure haƙƙi na farko kafin ka ne ka auro 'yar mutane akwai sadaki Allah maɗaukakin sarki ya ce wa atun nisa a sadaqatihin da wa atun النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا الله يأتي وآتوا النساء أبا ماتا صدقاتهن صداقنس داق صدقاتي yayin da ya tsaye a matsayin maf'ulun bihi tun da jam'u muannas salim ne Sana ga hunna damiri ya aka idafarsa zuwa ga sadakin malaman luga suka ce wannan idafa ce ta tamlik yana nuna cewa duk duniya an ba su matan ba ba wanda zai mallaki wannan sadakin baban da ya haifi yarinya ma da za a kawo sadakinta na aure ya ɗauki kuɗin ya sa a aljihun shi ya kashe yana ganin ya ta halal billahi lazi aka je lahara ya ci wuta balbal kuma sai ya ci duka akan kuɗin dan Allah ne ya ce a ba su wa'atun nisa a sadaqatihinna nihila ba mata sadakin su kuma dole ne wajibi ne tilas ne farilla ne a ba su da haka ba a yin aure sai da sadaki da haka annabi ya faɗa yana daga cikin manya-manyan laifuka a gurin Allah mutum za a yi aure ba sadaki ya alkawari zai bayar daga baya ya hana wannan haƙƙin da shi ne ya halatta masa farjin mace to wannan yana daga cikin laifuffuka manya da idan mutum ya bari ya tafi lahira da su ya tafi da ainihin wato matsala babba wannan yana daga cikin haƙƙi kafin aure ya shiga tsakanin kai da mace dole ya zamanto akwai sadaki Allah ya saka ma iyayenmu da alheri da mu na baya da suka zo suka fassara hadisin ausa da katun jariya ko sadaka budurwa da a nan kasan hasaraka da 'yan mata aiki kamar yadda ala rama yana koma gida sai samu an ɗaura masa aure da wata sai ya ce ai baban ne bayan da yake sadaki sadaka to a wancan lokacin akan samu wasu su za su ɗauki yassu su bayar sannan kuma su za su ɗauko kuɗin sadakin su biya ma yarinya amma a wancan lokacin da ake ba da 'yan matan sadaka saboda masu yi sukan kalli mutuncinka ne su ɗauki aurensu baka Allah bai sa ‘yan matan sun wulaƙanta ba amma yanzu da kowa ya kowa harka ha'idarsa ya buɗe duniya kawai shi kenan gashi nan Allah ya haɗa kowa da masara yau ta kada kai gobe ka kada ita ji ba a yi zubar gani haka aiki wannan shi ne abu na farko abu na biyu na haƙƙin da yake kanka akan maciyayin da ka auro ta shine al-infaqu alaiha ciyar da ita maza da Allah madaukakin sarki ya tashi cewa ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala wa bima anfaqu وبما أنفقوا من أموالهم الله يشاء الرجال ماذا ما معنى الرجل على نفسه mutumin da yake ɗaukar abu ko da ko bai shirya ɗaukar abin ba in abin ya faɗo shine arrajul amma abin bakin ciki yanzu wasu maza da dama sun tashi daga maza sun koma maza maza sancin banza yayi yawa yanzu shi yasa yanzu akwai wanda idan suka auro mata matan ne ke sakin su ba su suke sakin matan ba saboda dan kudin ta dama ya aure ta shi so yake kai kullun ya kwanta ya taɗi babban za a Kano wata yarinya ta taba zuwa gidan Radio Freedom tace ta yi soyayya da wani saurayi ya yaudare ta yanzu idan ta samu wanda take son shi za ta siya masa mota a na kwanda. za ka siya masa gida za ka ba shi miliyan biyar kyauta ana sa wannan maganar a gidan rediyo ƙasa da awa ɗaya sai ga mutum sama da ɗari biyu sun tafi gidan rediyon a tun banza kawai kowa ya je yana wai shi ya kamata a zaɓa kafin ka ce mai sai ga mutane sama da mutum dubu biyar ba daga ɗari biyu aka koma wajen mutum dubu biyar mutum yana namiji jan ƙato da shi ko kunya mai ya ce yana gyara hulasa yana bubuɗawa wallahi shi ya kamata a wannan ba labarin da nake ba kuma maƙomi lutsun minkum kumbi ba'i saboda me yadda mutane maza suka koma ‘yancin banza mutum yana so zai yi aure amma kuma bai shirya ɗaukar ɗawainiyar auren ba na saurari abin yau gobe na saurara sai na ga'anci a yarinyar nan tana asibitin da walau. asibitin mahaukata na kano tana karɓar magani ashe shebure da take siyarwa a gefen titi a bakin hanya amma ta zo ta ce wanda zai aure ka za ta bashi miliyan biyar za ta siya masa gida ko mutane da yake banzaye ne sai suka yadda ina so ku kalli yadda maza suka zamanto banza kawai suke so su ci ta kowane hali me yasa Allah da ya tashi yace ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i yanzu wannan ayar da wanda ya je makaranta da wanda bai je makaranta ba ba wanda bai iya ta wani ma an ka tambaye shi a ina ayar take fa la saddaqa wala salla walakin kazzaba ta wannan amma ya san ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i to barin fada ma ba za ka taba zama qawwam ba akan matarka sai kana iya daukar nauyinta kamar ganin yanzu yarinya kullum sai kun kai karfe goma sha biyu da rabi kuna waya kana ya wacce nake son ta cikin jikin jinina <laughs> ba ka san ni wallahi ka je in gari yawa ya haɗe kana ya wacce in maganta ba ba na ɗaya bacci kuma ja'iri ƙarya ke wata ila ko sallar asibari amma yana cewa ya wacce in maganta ba ba na ɗaya bacci ya wacce yana ganin ta na ji naƙoshi kuma sai ya nako cikinsa da girki ba yanzu yanzu yana ya wacce ina ganin ta na ji naƙoshi ya fara dan zuciyata ya kafa dan zuciyata ya wacce an ba aure ta ba sai na shiga kwalbar minerals kuma ƙarya yake ba inda zai shiga kamar ganin yarinyar a ta ka rubuta sunanka a ce fulawa da zane-zane da sunanka billahi lazi la ilaha illahu din aka gama wannan idan ka ɗauko ta ka kawo ta idan ba girki wallahi ba za a cigaba da wannan rana rana ina faɗa muku wannan tsakani na da Allah ne wallahi in ba girki ba za a cigaba da wannan zanen zanen ba shi yasa hausawa suke cewa da babu da ango da amarya ba za su zauna ɗaki ɗaya ba ko dai babu ta tafi ta bar amarya da ango ko amarya ta tafi ta bar ango da babu amma na rantsi da Allah shi a yi ɗaya in ba ka san wannan ba ka san wannan da aka ciyar da mace idan ka auro ta kana namiji wajibi ne a kansa Allah ne ya dora maka wannan yanzu ga mata nan yadda yawa yanzu an sake su sun koma cin kasuwanni wasu kasuwannin ba mata ba da za ka je ga sun cika su kuma me ya janyo wannan kasawar mazan shi ya janyo wannan wani ma namijin sai ka ɗan bala'i ta rigima yana zaune da mace ɗaya da ƙire ke riƙe ta sai ka ya ƙara ta biyu ana cikin rigimar ta biyu sai ka ya ƙara ta biyu wannan tana nan unguwar da ƙyar ake biyan haya waccan tana can unguwar da ƙyar ake biyan mai haya waccan tana tana can unguwar da ƙyar ake biyan haya saboda tsabar rigima in ta yi magana ya ce ya fahimci tana ƙin sunar annabi shi kuma ya kasa gane rashin ɗaukar nawainiyarta da ciyar da ita bakin sunar annabi bane shi kuma haka ake aka je aka tura mata cikin wani yanayi har aka je aka kawo wani babban hadisi wai annabi ya ce wani talauci ya dame ka kara aure duk wanda ya faɗi wannan maganar ƙarya ne ya ma annabi ƙarya kuma ya ci karo da nasin ƙur'ani wannan magana ba daidai ba ne to don haka abu na biyu shine al'infaƙo alaiha ciyar da ita abu na uku da yake haƙƙi a kanka in kana namiji ka auro ‘yar mutane shine almaskanu gurin zama haya za ka kama gida za ka siya me za ka yi oho wannan matsalar ka ce amma kai kake da haƙƙi ka nemo mata inda za ka zauna Allah ya ce askinuhunna min haisu sakantun min wujudu askinuhunna min haisu sakantun أسلمتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن الله تعالى يتي أسكنهن من حيث سكنتم كزونت دماتا عندكم كي زوني da haka haƙƙi ne akan namiji shi zai nemo wa mace inda zai zaunar da ita kuma inda kake zama nan ne ya kamata ya zamanto ainihin wato gurin zamanta karka taba tsammani ka auro mace kuma wai ita take da haƙƙin ta nemo inda za a zauna duk wanda ya dora wa mace wannan nauyin ya dora mata nauyin da Allah bai dora ba kuma za a je lahira Allah su ya kama shi abu na hudu shine husnul mu'ashara kyakkyawar mu'amala a babin aure da sakin fuska da kuma faɗin maganganu masu daɗi Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce wa hunna bil ma'aru wa hunna bil ma'aru fa in fa asa an takrahu shay'a ويجعل الله فيه خيرا كثيرا حسن المعاشرة ككاو معاملة والله يخ idan ka kalli rayuwar aure daga janibin maza kaso goma daga cikinmu kaso shida ko bakwai wallahi tallahi an rasa kyakkyawan mu'amala tsakaninsu da matan yanzu in kana so ka gane haka idan kuna zaune tare da mutum budurwar shi ta kira shi ko matar shi ta kira shi za ka gane da zaran an kira mutum da waya kaga ya dauka to yaushe na baro gidan ko ba dama mutum ya mutu sai ku dame shi kaza kaza kaza kaza me yasa ta to wallahi matar shi ce amma ana bugo waya kaga ya dauka ya wani murmushi ya ce he ladidi kenan to billahi ladidi budurwar shi har da yawa sun ɗauka cewa kalmomin cewa ana son mace to ana faɗa mata ne kafin a auro ta idan aka riga aka aure ta to ba ita ake faɗawa ba wata wacce za a auro nan gaba ita ake faɗawa irin wannan kalmomin mu'ashara kyakkyawar mu'amala a gidajen aure yanzu ta jami'in maza ta yi ƙaranci da yawa sun zamanto suna da ƙe zuciya ta rashin wa matan da rashin jin kansu da rashin yi musu ainihin wato mu'amala mai kyau wannan yana daga cikin matsalolin da ake samu ga maganganu masu daɗi wallahi duk wanda Allah ya sa ya san mata ya fahimce su to shikenan Ke sa duk wayannan gaye-gayen da kake gani tana ganin kamar mutum ya san abin da yake ba abin da ya sani yana dan tsalle-tsalle yana yi wa yomen wallah ba abin da ya sani yasa muke cewa idan soyayya kuke so ku koya ku zo gurin mu koya muku domin mu daga gurin babban mai gida muke koyo da, ba wani gida a duniya ko da zaka ga soyayya a aikace irin ta gidan babba wannan soyayya da kuke koya ta wajen yan Hausa fi mutumin da ya kamata ya zama shine dagacin unguwarsu ko limami ka ganshi a gindin fulawa da shi da wata yarinya ya zagayo ta nan ta zagayo ta nan su ne za ka koyi wani abu a ai faƙi da shi yau da yi yanzu abinda un musulmin ce mamar anas ɗan maliku wallahi a wannan zamanin sai ka tara mata miliyan kafin ka samu mace ɗaya da za ta yin haka dai da kake ganin wai ga su salula ga intanet an ci gaba an waye ina ai na rantsi da Allah in dai wayewa ne gidan rayuwa baka kai su annabi da sahabbai ba sai dai ka koma ka koyo gurinsu un musulmin za ta fita wato un musulmin mahaifin wato abu tsala yaron shi bai da lafiya tana auren shi zai fita kafin ya je ya dawo yaron ya mutu da yaron ya mutu sai ta tara matan gidan ta ce kada wanda ya kuskure ya faɗa wa ɗana mijina ɗan shi ya mutu ko bari ni zan mai bayani da kaina da ya dawo ta tambaya da ya dawo ya tambaya ya ce ina yaron yake ta ce ai ya fi kowane lokaci na tsuwa ma me take nufi ya mutu wanda ya mutu bai motsi ai ya fi kowane lokaci na tsuwa ma yi kafin ya dawo ta yi wanka ta yi kwalliya ta gyara ɗakin ta ajiye masa abinci ya ci sai da ya gama ɗibar girki ya zo ya kwanta da ita kwanciya ta sunna sai da ya gama ta ce a mai gida da Allah barin tambaye ka yanzu mutum ne ya je ya aro kayan wasu mutane ya amfani da shi ya ji daɗi lokaci suka ce a basu kayansu ya kamata ya bayar ko hana ya kamata sai sai ta wannan ma rashin kyauta ne ya za a yi mutane sun baka aran abu lokaci ya sun zo sun karɓa kayansu sai ta ce to kai ma ɗanka ba naka ba ne akwai mai shi ya karɓa kai ma ka yi haƙuri ko ka yi masa godiya yanzu abin kana da ɗa ya mutu matarka za ta bi wannan tsanin wai don ta kwantar ma da hankali ai wallahi ko tukin mota kake ko za ka ɗauki wayar ka mutu sai ta buga mawa inna lillahi to fa ya rafa ya mutu to kaza kaza kaza shikenan irin wayannan matan ne na yanzu yanzu ba sai ka tara mata miliyan ba kafin ka samu ɗaya wacce za ta yi wannan ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku je ku karanta sirar da duk yadda ya rayu da matan shi nana khadija har bayan ta bar duniya ba ita ba ma kawayenta ma girmama su yake ya sa a yanka rago ya aika ya ce a kai ma kawwanci a kai ma wance kawar khadija ce ba za mu manta da ita ba saboda fa inna ha kanat wa kanat wa kanat nana khadija ta kasance ta kasance da ya ji mace ta shigo in ya fahimci kawar khadija ce ya tashi ya kakkabe ya shirya ya ce wance kawar khadija ce ba za mu manta da ita ba fa inna ha kanat wa kanat wa kanat haka annabi yake saboda mu'ashara mai kyau idan aka zo za a ci nama karka ɗauka wai da annabi da su a'a irin kai yanzu sharaban da ku zauna ka ci nama da matarka ka sa mata a baki ta sama a baki wani tun daga waje zai fara dakewa akwai wanda na gan a shagon askifa ya sa an kwashe gemun ya bar wani gashin baki sai ka ce burgu wai ka san mata ne ni sai da zazzare ido tun a cikin gilashin yana zazzare ido tun a cikin gilashin wallahi yana zazzare ido kafin ya tafi gida wai mata ne ni sai da zazzare ido to wanda zare ido za ka yi duk girman nan na kafa. in an jima tubewa za ka yi zindir a gabanta komai shekarunta kuma Karanci shekarunta wani ya zo ya ta kawo complain akan matan shi ta mai kaza ta mai kaza wanda ya zo yake kawo mai complain sai ya ce masa cire rigarka sai ya cire rigar daga shi sai singileti sai dogon wando sai ya ce masa kwaba dogon wandon sai ya cire sai ya dawo daga shi sai singileti sai gajeren wando sai ya ce masa ya cire singiletin to malami ne yana jin nauyin shi sai ya cire singiletin yanzu sai mai sai ce mai cire wannan ya ce alaga gasa malam kuma inda cire wando an samu matsala yi ya ce mai sa ba za ka cire ba ta alaga ta malam yanzu na cire wando aka ai watakila za a ɗauka na haukaci ne a yi ya ce ok ba za ka yi cire ba ke ya ce wala alaga gasa malam a haƙuri ba zai cire wannan nan ba ya ce to kaga kana zuwa matar kafa irin wannan sura kuma tana hakuri da kai a suran mahaukaci ba haka ba ne? haka ne ya ce to duwanda za ka jami a suran mahaukaci ya hakuri da shi kama ya kamata a ce hakuri kake da shi to shi yasa manzon Allah idan ya zo zai ci nama da nana Aisha Allah ya ƙara mace yadda as-siddiqatu bintu Siddiƙa. Allaci barra'aha Allah azza wa jalla min fawqi sab'i samawat allati min sha'niha anzala Allah al-Qur'ana yutla ila an yurisu Allah al-ardha wa saboda ita Allah ya saukar da ayi 18 ana karanta za a ci gaba da karanta har kiyama ta tsaya wannan matar wacce ake ce mata Humaira haka annabi yake ce mata jan mata kyakkyawa wani lokaci inda ya kira sunanta takimi yake ya aish yake cewa ya aish eh ya aish wannan abu ne daga bakin babban mai gida annabi muhammad ananta abdurrahman ranar da annabi zai bar duniya ya koma zuwa ga allah ya shigo da asawaki yana goge baki yana shigowa da aswakin kawai sai ta daga ta kalli abdurrahman da ta kalle shi sai ta kalli annabi sai ta gane annabi yana da bukata sai ta ce akhudhu ah, laka in karbo maka ne ba sai yayi magana ba kallon abdurrahman yana goge baki ta fahimci yana da bukata saboda kwararriya ce tace akhudhu ah, laka in karbo maka ne annabi ya ce ya mata ishara ta karɓo, ta sa a bakinta ta tattauna ta gyaggyara ta dauka ta biƙa ta ba annabi tace fa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama istanna istinanan ahsana minhu da nake ban taba ganin annabi ya goge baki wanda ya kai makura ba ina wannan rana fa ma ada an ga annabi yana goge baki sai ta ga yana kallon sama yana ilar rafiqil a'la ilar rafiqil a'la ilar rafiqil a'la da haka take fada take cewa inna min ni'amillahi alayya yana daga cikin ni'imar da Allah ya kaina. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي annabi ya mutu a ɗakin kwana a ɗakina a ranar kwana na sannan ya mutu baina sahari wa nahari tsakanin kirjina da sinyoyina amma wannan matar yau an waye gari ɗan shi'a addininsu ne su ne mata matar annabi muhammad kuma dare ne waye sai sai wasu ba sa zagin kafin kuma har wani ya fito ya ce ayatu suna zaman lafiya da mutanen nan da uwar shi ake zagi ba zai ce wanda yake zagin uwar shi yana zaman lafiya da shi ba Mun kuma wallahi da mutum ya taba matan annabi gare ya taba iyayen in ka taba iyayen mu kai ka ji kwa haɗu da su gaban Allah amma wallahi duk wanda ya taka matar annabi Muhammad sai mun taka shi ko dan wata mata <laughs> <laughs> ko ɗan wace mata ne wallai? Don matar annabi muhammad ta fi mamarka wani kuma ka isa ka fito ka ce da mamarka da matar annabi muhammad daidai su ne kuma zan faɗa in ce ta fi mamarka kayan in ka isa ka fito ka ce matar annabi muhammad daidai take da mamarka ko mamarka ɗanita wane mutum ai in za a yi alfahari da namiji in dai a mata ne idan matar annabi muhammad ta miki ba wata mata a duniya da za ta kare miki don ba miji kamar nasa a duniya babu amma yau an waye gari yan shi'a banda tsinuwa da zagi da la'anta a ce allah ya tsine ma indo yar garbati waye garbati waye abubakar waye indo ita ce na na aisha wannan shine addinin waɗannan mutane Allah ya kai mu muna nan ba dai muna shigowa gari ba za ga yadda za mu ci gaba da dan maraki da da izinin Allah to don haka idan suka zo za a ci nama da ita da babban mai gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba wai sa mata yake a baki ba ka same a baki a'a idan annabi ya karɓa nama ya gurgura ya gurgura sai ta karba inda ya sa bakinsa ya gurgura ita ma sai ta sa bakinta a nan ta gurgura naman ta gurgura haka za a yi sai naman ya ƙare saboda husnul mu'ashara kyakkyawan mu'amala ke sa wani malami da karanta littafin shi kaffu kaffu al'aubashin muftarina da ya tashi kawo dalilan da yake sawa mace ta yi sha'awar namiji sai da ya kawo wajen dalilai guda takwas Ya ce duka waɗannan dalilan masu tuhumar matar annabi Muhammad da fasikanci ba za ka samu ko ɗaya ba wanda zai sa saboda shi ta yi sha'arwa da namiji in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba to wannan yana daga ciki abu na biyar yana daga cikin haƙƙin da ke kanka idan ka auro yar mutane shine an jilisa ma'aha wa yu'anisaha wa yusamiraha ka dinga zaunawa tare da ita kana fila tare da ita kana ɗebe mata kewa akwai wanda za ka ga kwata-kwata bai da lokacin da zai zauna ya saurari matarsa su tattauna da ita ya fi da ita idan matsalolinta mai ke damunta a ina wani ma idan zai fi shigo gida tun kafin ya shigo daga kofar gida zai samu wani bokiti ya yi kwallo da shi da ya yi kwallo da shi sai a ce to a gyaggyara ga baban wani nan yana zuwa ga baban wani nan shi da ya shigo gidan bala'i ya shigo tashin hankali ya shigo kaga wai ya daurewa wa matar shi fuska fa abusan kamtarira wai kattare na shi amma abun bakin ciki zaka ga wata mata a hanya sun tsaya yana mata wasa da dariyar da ya kasa wa matar shi wala wannan yana daga cikin abin da ke kan maza su ji koran Allah sai sun gyara ka auri mutane da san da kake santa ba zuwa kofar gidansa kake yi ba har in ta ɓata lokaci ta ƙi mutuwa ya kai ta rai kana ganin dan me za ka zo ba ta mutu ba yanzu ka rabo ta da gidansu kuma kwata-kwata baka da lokacinta wannan shine abu na biyar abu na shida shine an ya zayyana wa ya tadammala laha ya dinga yin kwalliya da ƙawa da ado saboda ita kamar yadda kowane namiji yake so matarsa ta dinga kwalliya da ado saboda shi to su ma mata suna e ya kamata a gyara haka abdullahi dan mas'udi ya faɗa babban kishikeken katafaren ɗalibin ƙur'ani a makaranta annabi muhammad yana daga cikin mutane guda uku ko hudu ko sama da haka da annabi ya ce duk wanda yake so ya koyi ƙur'ani ɗanyi jagab kamar yadda Allah ya saukar da shi daga ciki akwai abdullahi dan mas'ud makarantun tafsiri a zamanin magabata bayan annabi ya koma zuwa ga Allah makarantu ne guda uku akwai ɗaya a makka ita ce makaranta abdullahi dan abbas ɗaya a basara ita ce makaranta abdullahi ɗan mas'ud ɗaya a madina ita ce makaranta ubayy bin ka'ab duk yadda kake jin abdullahi ɗan abbas a gidan karatu da tafsiri da annabi ya masa addu'a ya ce Allahumma faqihu fi dini wa allahu tawil to ya san Abdullahi dan Mas'ud ko gane a wajen shi shi yasa duk daraja Abdullahi ɗan Abbas haka zai tashi ya tafi gidan Abdullahi dan Mas'ud karatu idan ya je samu la'asar azhar tayi ya kwanta kairula a cikin irin wannan sanyin fa haka dai dan samu dandamalin kofar ɗakin shi ya matashi da shi kuma ba zai ce a kaso abdullahi dan mas'udu ba har sai la'asar ta yi in ya fito zai tafi sallah ya ga abdullahi dan abbas kwanciya ko fada ke idan abin nema abdullahi dan mas'udu nauyi ya hau faɗa ya ce dan mai da ka zo baka tura a kira da ba kai fa ka san ahlul baiti ne kuma mu wajibi ne akan mu girmama ahlul baitin annabi in ya gama sai abdullahi dan abbas ya ce mu ma haka za ku mirna annasna abi ulama'ina haka aka umarce mu ma mu girma malaman amma abdullahi dan mas'ud dan ka gane cewa addini daban kauyanci daban yace ina so in dinga yin kwalliya da ado ga matata kamar yadda nake so matata ta dinga kwalliya da ado a kaina mu kuma yanzu mafi yawancin mu yanzu idan kaga mutum ya ɗauko kaya ya goge ya fesa turare ya sa na rantse da Allah ko yadda zai shi ba kowa bane a cikin mu yake sa kaya masu kyau ya zauna a gida a wani lafiya yau akwai wani gagarumin taro kace wallahi ba wani taro aiki ce taron yau duk wannan kayan da kike gani duk su an ina da mutum ya ji ya dawo shikenan sai zo ya cire kayan sai ya dauko wata jallabiya mai gajeren hannu da silifa sai ya saka wayannan su ne na zaman gida amma wannan kayan ba saboda matar shi wannan abin da kuke gani wallahi yana daga cikin abin da yake haifar da matsaloli yanzu a gidajen aure da haka maza sai an ji tsoron Allah an gyara yau karatun namu ne eh ka faɗa gaskiya ko a kankin kanka ne wani ma idan ya tashi zuwa masallaci sai ka daga shi sai jallabiya ko gajeren wando babu ba irin wannan bane wata rana an kawo gora a masallaci na suna za a raba wani ya duka da jallabiyarsa a zuba mai gora zai raba ga mutum ya fito daga shi sai jallabiya ai banda ta maru kawai ya dago jallabiya ana malama daga wanka yana aina ba kowa a gaba kaga an samu matsala dan haka Allah ta'ala sai ya ce wa lahunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf wa lirrijali alaihinna wa lahunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf wa lirrijali alaihinna daraja wallahu azizun hakim Allah ya ce wa lahunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf yadda kuke da haƙƙi akan matanku matanku ma suna da haƙƙi akan ku amma walin rijali alaihinna daraja maza suna da fifiko na daraja shi yasa Allah ya ɗora su sune shugabanni akan matan da haka ya kamata mu san wannan mu fahimci wannan kuma mu kiyaye wannan abu na bakwai shine almuwaddatu rahama. soyayya ana buƙatar namiji ya nuna wa matarsa ƙauna da kuma jin tausayinta wannan yana daga ciki shi yasa zamu ga Allah madaukakin sarki da ya tashi sai ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum eh? wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah eh? إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyinsa an kalan alakum min anfusikum azwaj ya halitta muku mata daga jinsi irin litaskunu ilaiha dan ku samu natsuwa da su mata. sannan waje alabai da kuma mawaddatan wa rahama Allah ya sanya tausayi da rahama a tsakaninku to wannan shine abu na bakwai abu na takwas ‘yan uwa saboda yanayi na lokaci shine an yi sallima alaiha idan na kalalbai ana so idan namiji zai shiga gida duk sanda zai shiga ya sallama in ma daga tafiya yake ya buga mata waya tun da yanzu zamani ne na waya ko ya ce gashi nan zuwa don a san zai zo yadda za a yi shiri da kimɗi da tanadi a gyaggyara gurare kafin yanzu mutum kamata in yana magidanci duk sanda iyalan shi suka ji yana zuwa su ji suna kewar zuwansa ba da ka zama mugu ba da matarka ta ji kana zuwa gaban tefaɗi kun sa kowa da suke wannan fa da ƙananan yara da kowa da zaran suka ji ga wani nan ya dawo shi kenan sai kaga kowa ya shiga cikin wani yanayi ya shiga cikin matsala to wallahi wannan ya sabawa addini ya saba karantarwa addini abu na bakwai na tara ku ne an ya hatari ma ahalaha wa ha? ka girmama iyayen mace da kuma yan uwanta a binciken da muka din da kaga an fara zage-zage tsakanin mace da namiji to zaka ga namiji shi yake fara yayi magana yayi magana yace yar matsiyata yar matsiyata yarwaye yarwaye to wata matakin da take fara daukawa na ramawa in yi wata rana za ta ce ba daini ba an fara ɗaukar mataki ko ba fara ba wata rana in yi ya ce ba daini ba in ta ce ba daini ba in ya ce to sewa sai ta ce kasan wanda kai ma to da haka za ka ga ana bin step by step wata rana har ya kai zuwa gaba zai iya zagi iyayenta ita ma ta zagi iyayen shi daga lokacin da kana namiji mace ta zagi iyayenta ka zagi iyayenta kaga da kai da ita duk kun zama marasa mutunci dan haka wajibi ne ga maza su ji tsoron Allah wallahi wannan magana da nake faɗa mutane ba za su gane hatsarin abin ba sai nan gaba ka yi ma yarinya tarbiyya ka haife ta ka sha wahala akan ta ka aurar da ita ka ba wani idan abu ya hada ka da yarinyar ya hada yarinyar da yakka ya kalle ce kokun da mama zagi lokacin zaka gane abin yana da mugun hatsari duk wanda ya dauki yaya baka kamata yi ka girmama shi a matsayinsa na uba tsakaninka da shi mutuntawa ne su kuma iyaye su ji tsoron Allah duk wanda suka ba shi ya su ɗauke shi kamar ɗan da suka haifa domin rufin asirinsu duk sanda ka ɗauki ya ka aurar da ita shine ta zauna gidan miji domin tana da wata bukata ne shi yasa aka aure da ita bukatar da ubanta kai ba za ka iya mata ba wanta kaninta ba zai iya mata ba shi yasa aka aure da ita to kowane mahaifi mutuncinsa shine a ce yarsa tana zama a gidan aure shine mutuncinsa wannan yana daga ciki abu na ainihin wato goma shine an yar'aha idan da haƙƙi ne akan ka kula da mace yayin da take cikin halin rashin lafiya kai za ka kai ta asibiti kai za ka ɗauniya da ita kai za ka yi kaza da ita sannan abu na sha ɗaya shi ne koya mata addini idan ba za ka iya ba kai jahidi ne ba kai karatu ba tunda yanzu Allah ya kawo mu wani zamani ban dai sani ba kowa garin kuma abin bai faruwa yanzu abin cikin da muka mun gano mafi yawancin maza yanzu matan da suke aura matan sun bi su karatu haka ne ko anan ma haka abin yake in ka bude makaranta yanzu ta mata da ɗalibai tamanin kafin shekara ya zago za su iya komawa su zama ɗari uku mutum ɗari biyu da ashirin sun ƙaru idan ka bude makarantar maza yanzu da ɗalibai ɗari uku ba sa ba kafin shekara ta zaga su kuma ɗari biyu da ashirin sun yi gaba tamanin za su rage yana faruwa ko bai faruwa wala mafi yawancin yanzu matasa da suke yin aure yan matan da suke aura wallahi yan matan sun fi su karatu ko musamman jami'i na addini wani kwanaki ya ji ya wata ita tana zuwa islamiyya shi bai zuwa tun da yake bai taɓa zama benci ba in ba na mai sai da naman ba in ya atisha maimakon ya ce alhamdulillah sai ce fita haram wai fita haram sai ce a mai gida ai ba haka ake cewa ba alhamdulillah ake cewa sai a hamu kalla kawai ya take ya bata ne ce na ga mutum da kika bara zuwa islamiyyar nan baki da kunya ne <laughs> wai ba ta da kunya ne lillahi lalzi to in haka ne dama ana faɗa bakin izalar nan ba su da kunya to billahi Ladi zaki daina zuwa makarantar zalim kuma bai iya bane fa to bare tun da ya kwaci kan shi shi ke ya ce to ya gano tun da yan izala kaza kaza kaza kaza kaza bas shi ke nan to in ba za ka iya ba sai ka nemo wani amintacce sai zo dinga koya mata kara in ba za ka iya karantar da ita ba ba za ka ɗauko ne koya mata karatu ba to ka ba ta dama ta fita ta je makaranta ta karatu in ka kiyarda da wannan mace ta fita ta je ta karatu ko ba izinin ka ba ta saba ma Allah ba a jiya a karanta littafin irshadul ikhwan ila fi hukum khurujin niswan da kuma littafin Shehu Usman dan Fodio da ya rubuta kitabu tanbihil ikhwan ala jawaz ittikhadil majalis لعجل تعليم النسوان من دين الله تعالى الرحمن ya ce da yawa daga cikin iyaye in suka ɗauki yadda suka bayar idan ba a iya shi yadda ita sai su tayar da rigima sai an sako musu yasu amma sai mutum ya ɗauki shi ya bayar ba a iya koya mata addini amma ya haƙura da zamanta a haka idan ka ba mace abinci ta ci ta sha ta yi ba jikin ba ne zai rayu mai kuma zai gyara zuciyarta ilimi to ba ta da alaka da ilimi yanzu kiwon ragon laya ake mai yanka ka san kiwon ragon laya idan sallah ta rage za a je a siyo rago za a zo a kirke shi wani ragon masu sai an nemo likitan dabbobi ya masa allura yadda zai dinga ɗiba abinci da kyau kaga ya tashi da safe kan abinci da rana kan abinci da daddare kan abinci wani ragon ruwan da zai sha sai an sa masa wani gishiri gishiri ko suga suga wani ragon ma sai ka ga an ajiye masa wani abu yana gasa sai ka ce mai lokacin da ake masa wannan dauka yake mai ragon nan yana da mutunci bai sani ba ashe akwai wasa a ana tanadin da saboda sallah sai ranar sallah ta sai gara ashe mai ragon nan bai da mutunci wallahi yanzu idan rago ya ci ya sha ya yi muƙeƙe don Allah idan sallah ta zo ina ne mako masa ba tukunya ba to duk da ya ci ya sha mai shi ya yi nan ya yi amma zuciyar ba ta da alaƙa da Allah wallahi aka tafi lahira sai mutum ya shiga wuta wannan shi ne da yawa daga cikin kiwon da mutane ke makansu na ga malam ibrahim ya taso ban ƙarasa ba ko san aka ban mutu abinda za mu faɗa ba ƙari ba zai ba don malamin mu malam abubakar kuma Allah ya ji kansa ya ce mai abin faɗa baya faɗa kuma wannan ita ce karantarwar ahalin sunna in ka ji mun yi rikici da mutum to taba mu kuma taba mu shine taba Allah da taba sunnar annabi Muhammad duk kuma wanda ya taba addini wallahi sai mun taba shi kowa kuma ba abin da zai yi mana ka tsine mana gobe ka ji murya fita maka murya fita fara kuma ta yau shikenan akwai inda naje ne karatu aka ce wai za a tsine mu har da ta bayyana mai buga hannu sai da na ce to nan ne ne tsine ma mai tsine wasa za ta yi maka ba abin za ta yi da haka duk wanda ya taka addinin Allah ka taka shi ba abin zai faru wannan da haka duk wanda bai ji kunyar yi wa sunnar annabi karantsi ba wallahi duk girman shi ba za mu ji kunya yi masa karantsi ba sai mun taka shi shi ba kowai. wannan ba daga ƙafa, in dai kan maganar addini da aƙida ne mun riga mun taka toto za mu shiga kwana 280 mun kunna wuta ba duba wanda zai iya biyo mai zuwa saboda haka wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya sa a ce gara da ake a taron nan namu Allah ka saba masa yacin lafiya yadda muka taru a gurin nan Allah ya haɗa mu a can amma ina roƙon Allah Allah ya sa in riga ku ku duka daga baya kafin ku zo insha Allah assalamu alaikum Assalamu alaikum malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya da gidan aljanna akwai tambayoyi guda uku bayan wannan muhazara ayi mai cikin kamar da gabatar Allah da tsakiri mai tambaya ta farko yake cewa malam ni ne nake son wata kuma ita ma tana suna kuma gashi ba ni da sana'a kuma ta ki kowa sai ni wani malam yana neman mafita da ya rubuta bara a karanta masa masa wallahi mafita dan uwa ka bata hakuri in ba haka ba ko ka ban ganin yanzu ta ce ba ta son kowa sai kai ka aure ta baka da aiki sai ta fi tsanar kowa a duniya sama da kai ni na faɗa maka wannan ne based on experience da muke da shi na saurara rikin mata kuma ba haushe dama ya ce da muguwar rawa ƙararrakin tashi wannan shi to sai wanda yake cewa ya saurari wata mukabala da kuka yi aboci da wani dan shi'a kuma sun samu bangaranta aka ce za a fita a yi sallah a huta a dawo kuma ba su sami ci gaban ba ko an kammala ko ana ne ita ko inda za su samu suke nema akwai wani dan uwa da yake gabatar da whatsapp wanda da shi muka je malam muktar insha Allah wanda suke nema watakila ban san yadda za a yi ba daga nan da zuwa gobe zan ba da namban waye shi ta whatsapp wanda duk wanda yake so ya tuntube shi insha Allah za a samu raguwar a hannun shi lalle an ci gaba muqabalar awa biyar muka yi ta ne insha Allah na'am sai wani bayan ya addu'a Allah ya bai da malam gida lafiya sai ce idan mahaifin yarinya ya karɓi sadakinta kuma ya amfani da wannan sadaki wajen saya mata kayayyaki mana kudin da ya gare ce kuma to to menene matsayin wannan a shari'a abinda dai zai fi dacewa a shari'ance kai da kake uba dama ai kai lizumta abinda yake kanta kai mata ita mace fa asali a musulunci yar gata ce din da ka ganta ɗayan uku ne yayin da take ƙarƙashin mahaifinta to yanzu ɗawaine ta wa Allah ya ɗorawa mahaifin Landa ta bar gidan mahaifin da ta koma gidan miji wani ya koma kanwa idan kuma dattijuwa ce shekaru sun ja ko ba ta da miji za ka ga kulawa da ita yana ƙarƙashin ‘ya'yanta saboda haka minal mustahsan abin da zai fi a tuntube ta tun Allah ya ce haƙƙi ne nasu idan ita ce take da ra'ayi cewa ga abin da take so a yi mata da shi to sai a yi mata da shi amma ba tare da ɓata ba tare da sanin ra'ayinta ko da amfanin zai koma zuwa gare ta to wannan gaskiyar magana abubuwa ne da malamai da dama sun yi magana akan shi cewa bai halatta a yi tasarrufi na wani abu wanda yake da alaƙa da sadakinsu ba sai da yadda su shi yasa malamai suka ce da wani zai zo ya ce mace ta bashi sadaki nata ta ɗauka ta bashi saboda jin nauyin shi da take inda za a tafi lahira sai ya ci buta balbal shi yasa Allah ya ce wa atun nisa a sadaqatihin na nihila fa in tibna lakum an shay'in minhu nasan in su suka dauka suka bayar ganin damar su to sai Allah ya ce fa quluhu ani amma amma in ba su zai fi kyau a dinga tuntuba su ya suke so a yi masa da kayan su haƙƙi ne nasu yadda suka faɗa in abu ne wanda bai saba ma shari'a ba haka ya kamata a yi ko a bayar da shawara amma dai ni na ba da shawara a guji a yi taka tsantsan da sarrafa sadaki ba da tuntuɓa da neman shawarar su masu haƙƙin ba don abu ne da zai iya kaiwa zuwa ga ɓannan Allah ka tsare maka tsare mana imanin mu assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya saka malamin da alkhairi kuma a nan yanzu zai shan wannan wa'azi ko muhara ganin sosai nisa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna daga cikin za su ya